haka lokacin ana nuna wannan ni na san shi kuma ko yanzu ina so zan mara zan gani sai daga ana ta surutu wacce yana magana da wannan wasu ma suna fita su an wai a gaskiya bai dace da ladabi da tarbiyya irin ta ɗalibai ba musamman wanda ya zo wannan muhimmiyar rana kuma tun daga sannan in bai kira shi ba wallahi sai kira ne elder statement ne babban mutum ne ko shekaran jiya sai da kira ce ranka da tuba nake kwana yi mai kira ce ta baya ta rago ni na kira ka to abin da ake so a fahimta da Allah da annabi abubuwan darasin nan da aka gani A Muhammad Ibrahim ya yi kaza ko ga wani a cikinmu ya yi kaza kuma ana tuna da shi kuma na gode da shi shugaban ɗakin karatu da jihar Kano ta Ibrahim Ahmad Bichi ya ɗauki nauyin wannan shiri. To da ni abin da zan yi comment a shi na taɓa cin karo da wata tsohuwar jarida gaskiya ta fi

taro mai albarka ya zama da mun yi koyi da dukkan abubuwan da aka nuna mana da kuma manyan suka tunatar da mu na tarihin rayuwa da gwagwarmaya da ya gabatar shi marigayi jiran murtala ramat muhammad ya kamata mu dinga sawa a zukatanmu mu sa kishi a nan ba wai mu zo mu kalla mu tafi mu takaitu ne bayanin da aka yi daga baya aka sai farar hula shine ke so don Allah kare mun bayani menene farar hula a babban makasudin shirya wannan taro eh, ya fado ne a rana ta 13 ga wannan wata na fabrairu wacce take rana da aka kashe gwarzan shugaban kasa janar murtala ramat muhammad ɗakin karatu da muke da shi sunansa aka saka masa murtala muhammad library don haka muke ganin muna da gagarumar rawa da za mu taka domin mu jawo hankulan jama'a musamman matasa domin su san wane ne murtala muhammad su san irin gudunmuwar da ya bayar wajen kafuwa da ginuwar wannan ƙasa domin a samu waɗanda za su yi koyi da waɗannan kyawawan halaye nasa na lura jama'a da yawa sun lura cewa shugabanninmu waɗanda suka shimfiɗa abubuwan kirki ana mantawa da su wanda kuma wannan yana illa ga ci gaban ƙasa da ci gaban al'umma shi yasa muka gayyato musamman yara matasa kuma masana waɗanda suka ne daidai gwargwado suka jawo hankulansu suka nuna cewa wannan kwanciyar hankali da muke ciki wannan jin daɗi da muke ciki muna godiyar allah akwai gudunmawa ta hazikai da gwarazan mutane ciki ko hadda wannan murtala ramat muhammad alhamdulillah ni dai ina da kyautar san cewa abubuwan za su amfana yana da yawa tun daga su rayuwarsu ta ɗaiɗaiku su kaɗai rayuwarsu da abokan zamansu biyayya ga iyaye da kuma kawo ci gaban ƙasa ga baki ɗaya dalili na shine mun faɗi yadda janar murtala ya zama gwarzo jarumi tun yana karami mai wa al'umma mai son ci gaban al'umma an faɗi saboda biyayyarsa ga iyaye har sunan mahaifiyarsa ya saka a cikin sunansa ramat wacce ta kira matu wannan alama ce ta biyayya da so da kishi na iyaye muna fata muna kira yara za su koyi da wannan mun faɗi sansa da kishin ƙasa wajen haɗa kan ƙasa domin kowa ya sani a tarihi irin gudunmuwa da ya bayar lokacin da aka yi yakin basasa civil war tsakanin 1967 zuwa 1970 domin a tabbatar da haduwar kasa mun faɗi lokacin da ya hau mulki abubuwa da ya kawo hatta demokradiyyar nan da muke takama da ita muke sharholiya karkashinta yana ɗaya daga cikin wanda ya asasa tabbatuwarta a hijira 1979 aka ayyana cewa za a koma mulkin demokuraɗiyya kuma hakan ta tabbata don haka abubuwa ne da yawa waɗanda za a iya koya daga gare shi hatta ƙoƙarinsa na dawo da dukkanin wata dukiya da take hannunsa domin ya nuna abin koyi ga sauran al'umma kuma haka aka yi ya dawo da ita muna gani bai sharholiya ya zauna cikin jin daɗi da, mantawa da al'umma ba so actually uh, we have seen some eh wannan babban abin ci gaba ne ga ita gwamnatin jihar kano da kuma hukumar laburare ta murtala muhammad ramat muhammad laburare da ke kano domin rana ce wadda yake rana ce ta tunawa da marigayi janar murtala ramat muhammad wanda ya rasu kusan kimanin shekara 45 da farko kafin mu ce komai muna mai fatan addu'a allah ya ji kanshi allah ya ji kanshi allah ya ji kanshi allah ya ramata mai da a madadina da dukkanin yan uwa yan najeriya muna mai kyakkyawan fata da kuma addu'a cewa allah ji kanshi allah ya sada su da annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh murtala cikakken dan kishin kasa ne murtala cikakken dan kishin kasa ne domin ya ba da gudunmawa ta fanni da dama ta canza salon tattalin arzikin kasa siyasa zamantakewa da kuma matsayin najeriya a kasashen afirka matsayin najeriya idan duniya misali murtala shine mutum na farko da ya yanta talakan da yake kauye da birni a najeriya ya kirkiri wani abu da ake kira universal primary education upe a 1975 sannan murtala shine mutum na farko shugaba na farko da ya soke kudin ruwan famfo wanda wanda ya ke da kimanin shekara 55 shekara 65 zuwa shekara 70 dai a najeriya yake ya san wannan lokaci ana biyan kudin ruwan famfo murtala hawansa na farko abin da ya fara ya soke kudin ruwan famfo sannan murtala shine mutum mutumin da ya ginshikin tushen demokuraɗiyyar da muke tunkawo da ita yanzu wadda a lokacinsa ne ya kafa kwamiti na dawo da mulkin hannun farar hula wanda allah bai nufa ba mataimakin shi chief olusegun janar obasanjo ya miƙa shugaba shehu shagari sannan murtala shine basuwana irin su ethiopia irin su tanzania murtala ya so wa kasar na irin wannan gini wanda duk ɗan ƙasa zai fita daga irin halin da yake ciki na rashin muhalli rashin aikin yi rashin masana'antu zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma kishin ƙasa yawa sunana comrade musa babanya Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sunana Ramis Salis Abdulkadir gaskiya akan abin da na fahimta akan kamar dai yadda kasar mu ta ci gaba a lokacin murtala muhammad saka kaga ada ana ga ana zaman kamar za a ce zaman doya da manja tsakanin hausawa da wata kabila to zuwan shi kuma sai aka komai dai ya settling aka koma normal kuma zuwan shi ya dauko babban birnin nigeria ya kawo shi zuwa abuja shi ne dai gaskiya abin da na fahimta yana Adam from Rima Auzunawa gaskiya na ji daɗin wannan taro sosai saboda na fahimci abubuwa sosai da Janar mutala ya yi kuma gaskiya na yi kishin mu yanzu sosai na ƙara jin kishin mu da ni namiji ce gaskiya ni ma soja zan yi saboda in zama kamar irinsa. Aisha Bello Umar from my Adwa Quarters. gaskiya na fuskanci cewa murtala shine silar samun zaman lafiya ma a najeriya irin su irin su ya kamata a dinga samu a shugabannin ƙasa na a yanzu ba za mu tsinci kanmu a halin da muke ciki ba gaskiya mun gode masa allah ya ji kansa allah ya ji da rahama a kabarinsa. Wurin Suleiman Hussein from Government Technical College Sanawata. Gaskiya na ji daɗin wannan taro da aka yi. Dan da ba dan general murtala muhammad ba da tuni najeriya tana cikin wani mawuyacin hali sanadinsa ne najeriya ta dawo normal kamar yadda muke cikin ta yanzu gaskiya mun gode allah saka alkhairi salamu alaikum sunana mubarak salis yahya gaskiya dai abinda yake wakana shine gaskiya mun ji daɗin wannan taron da aka yi ka duba dai wai shugaban kasa guda wai a sanda ya mutu bai bar komai ba bai fi naira ashirin kawai ya bari a account ɗinsa ba ya nuna gaskiya bai damu da duniya ba gaskiya mun ji daɗi sosai Allah ji kansa Allah ya mai rahama alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana kwamara dinusa dan inuwa kawon gabasawa so memba daga cikin young readers club muna godiya ta musamman muna mika godiya mu ta musamman ga mai girma executive secretary na state library dr ibrahim ahmad bichi bisa gudunmawa da jajircewa da kishin ganin cewar sun dora mu akan tafarki na ɗabi'an karatu da kuma rubuce-rubuce mun gode mun gode allah ya saka da alkhairi allah ya taimaki gidan talabishin allah ya kara muku daraja allah ya baku nasara